Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 21-25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tasoshin gidajen rediyon FM na VOA Africa a kan mita 200.5 da rediyo amfani da Saroniya da Fara'a da Nomad da Dalol FM. a Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa Radio Kumasi kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet ko da yaushe a kan voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. sauraron mu assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a yau dinnan alhamis 8 ga watan fabrairun shekara ta 2018 Ibrahim Kalmasi Garba ne daga birnin Washington DC tare da Naziru Ahmad Hausawa da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin da farko dai ga kanin labaran. koriya ta arewa ta gudanar da wani gagarumin faritin sojoji da takun da tankunanta na yaƙi a kwana ɗaya kafin a soma wasannin motsa jiki na olympics a makociyar kasar ta wato koriya ta kudu rundunar sojin amurka ta ce jiragen saman yakin gamayyar kasashen da take wa jagoranci sun hallaka mutane kamar ɗari da rundunar ta ce magoya bayan gwamnatin syria ne wani mai magana da yawun shugaban philippines rodrigo da torta ya ce kotun manyan laifuka ta duniya ta fara gudanar da bincike akan zargin da ake wa da na gallazawa bil'adama. kanin labaran kenan to ko me yasa kasashen da ke yankin sahel ke kururuwa kan tafkin chadi mai kafewa ruwan chadi ko ko ruwan filif nijar har da suka dauce ai da ina tsammanin rayuwa ta yi wuya a cikin wajajen nan to ko me yasa wasu 'yan najeriya ke ci gaba da korafi kan sabon shugaban hukumar tsaron ƙasa ta najeriya nia tana da shugaban hukumar leƙen asiri ta cikin gida sss ɗan katsina sannan ka ƙara ɗauko shugaban hukumar leƙen asiri ta waje ta nia ɗan katsina To, kamar kowace ranar Alhamis, Jummai Ali na tafi da shirinta na sai bango ya tsage. Akwai mu kuma tafi wasu daga cikin ra'ayoyinku, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. Masauraro Assalamu alaikum. Koriya ta Arewa ta gudanar da wani gagarumin faretin sojojin da tankunanta na yaƙi ana kwana ɗaya kafin a soma wasannin motsa jiki na Olympics a makwabciyarta Koriya ta Kudu wacce suke zaman doya da manja da ita. kafofin gwamnati a seoul sun ce dubban mutane da suka halarci shagalin kallon wucewar mayakan da kayan yakin da aka gudanar a dandalin kim sung na biyu da ke da ke can a koriya ta arewa a halin yanzu kuma mataimakin shugaban amurka mike pence ya tabbatar wa al'ummar kasar ta koriya ta kudu cewa amurka za ta yi aiki da su wajen ci gaba da matsawa koriya ta arewa lambar da ta watsar da shirinta na neman kera makaman ƙari dangi na nukiliya da masu linzamai Pence yana wannan kalamin ne yayin da yake isa kore ta kudu don halartar wasannin na Olympics da za a soma gobe, inda kuma rahotanni suka ce ya je don tabbatar da ganin kore ta Arewa bata janye hankalin duniya daga maganar makaman nata ba. Rundunar sojin Amurka ta ce jiragen yakin saman ta wadda na kasashen da take wa jagoranci sun hallaka mutane kamar ɗari da rundunar ta ce magoya bayan gwamnatin siriya ne a wani harin da jiragen suka kai kan mayakan 'yan adawa arewacin ƙasar rundunar gamayyar sojojin da amurka ke wa jagorancin ta ce ta kai farmakin ramuwar gayya ne a kan su mayakan 'yan tawayen da suka kai hari a kan mayakan sdf da amurka ke wa jagoranci ko goyawa baya ana ganin wannan harin da su 'yan mayakan sdf suka kai kamar wani yunkuri ne na sake kwato wasu yankunan da suka kwace daga hannun mayakan isis a cikin watan satumban da ya gabata labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan washington dc An yanke wa tsohuwar Firaministar Bangladesh Khalida Ziya hukuncin ɗaurin shekaru biyar a gidan yari sakamakon laifukan cin hanci da rashawa da ake zarginta da su. An yanke wa Ziya dattijiya mai shekaru 72 da haihuwa hukuncin ne a kotu a yau Alhamis a babban birnin ƙasar wato Dhaka inda aka same ta da laifin yin wadaƙa da kudaden kimanin dala amurka 250,000 na wani asusun tallafawa wani gidan marayu a yayin da take kan mukamin firaminista daga shekarar 2001 zuwa 2006 haka kuma an yanke wa mutane biyar da suka hada da ɗan ziya hukuncin ɗaurin shekaru goma goma a gidan yari sakamakon hannu da suke da shi a cikin laifukan Hukuncin ya haramtawa ziya wacce ita ce shugabar jam'iyyar adawa ta Bangladesh National Party daga tsayawa takara a zaben da aka shirya a watan Disamba. Sai dai kuma lauyoyinta sun yi Allah wadai da wannan hukunci wanda suka ce an yanke shi ne kawai saboda siyasa. Wani mai magana da yawun shugaban Filipino Rodrigo Duterte ya ce kotun manyan laifuka ta duniya ta fara gudanar da bincike akan zargin da ake wa Duterte na gallazawa bul'adama. harry rock ya ce kotun da ke da mazauni a hague ta sanar da duterte cewa ta buɗe bincike kan zarge-zargen da wani lauya ɗan ƙasar ta filipino ya gabatar kan munanan yaƙi ko mummunan yaƙin da shugaba duterte ya ƙaddamar a kan dillalan miyagun ababen sha masu sa maye wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane kimanin dubu hudu tun da duterte ya fara mulki a shekarar 2016 Ƙungiyoyin rajin kare haƙƙin ɗan adam sun ce alkawarin da Duterte ya yi na kashe dubban dillalan safarar miyagun ƙwayoyi ya ƙarfafa wa 'yan sanda yi wa dillalan miyagun ƙwayoyi da kuma masu amfani da su kisan kyashi. To amma jami'an 'yan sanda sun musanta zarge-zargen inda suka ce jajircewa jajircewa suke da suke a harbin saboda a matsayinsu na kare kansu daga 'yan ƙwayar. da kuma masu amfani da su a duk lokacin da suka kai samami a kansu. Rasha ta yi gargaɗin cewa ƙungiyar ISIS na neman ta mai da yankin arewacin Afghanistan wani wajen hutawar 'yan tsagerin ƙasa da ƙasa. Jakadar Rasha a Pakistan Alexei Dedov shi ne ya bayyana cewar reshen ƙungiyar da ish na ƙasa da ƙasa shi ne ya ɗauki ɗawainiyar ƙoƙarin watsa 'yan ta'adda a iyakar Siriya da Iraki game da zirga-zirgar su a faɗin duniya. sai dai jakadan bai faɗaɗa bayanin nasa ba duk da cewa rasha da iran sun jima suna zargin amurka da goyon bayan farfadowar isis a afghanistan To labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To kamar yadda aka sani da kasashen da ke amfani da albarkatun ruwan tafkin Chadi sun sha bayyana fargaba game da makomar rayuwa a yankin ganin yadda tafkin ke daɗa kafewa. To ko ajiye ɗin nan sai da kasashen da ke yankin Sahel waɗanda su ma ke dogara da wannan tafkin suka yi wani babban taro a yamai babban birnin ƙasar jamhuriyar Nijar inda shugabannin ƙasashen yankin suka sha alwashin ɗaukar matakin yashi tafkin da ma kogin Nijar. Daga Yamai ga wakilin musulmin na barma da cikakken rahoton. Taron shugabanni kasashe mambobin kwamitin silis mai yaƙi da fari a yankin Sahel da aka kammala a yammacin jiya a nan Yamai ne ya yanke shawarar hamzarta kaddamar da ayyukan ceto tafkin Chadi da kogin Neja wato Flav Niger daga mawuyacin halin da suke ciki ta yadda jama'a za ta amfana da waɗannan albarkatu. Alhaji Albade Abuba shine ministan bunƙasa ayyukan noma da kiwo a nan Nishar. Kun san kogin nan na Lakchad ƙasa ta fara turbuɗe shi. To shugabannin ƙasa sun ba da umarni suka ce a diddiba da ya a ga waɗanda irin matakai suka dace da ɗauka tun yansu Gamu bar ha inda ƙasa za ta turbuɗe shi gaba ɗaya a samu tun yanzu a fara nazari a ga irin abubuwan da ya kamata yi a nan gaba don eh, a ciwo kan wata matsala na biyu kun san akwai isa kogin da ke ma flav niger shi ma eh, ƙasa tana manta turbuɗe shi ita ma a nemi ko da yake an sha nazari bisa ba a nemi yanzu matakan da za a ɗauka waɗanda ke masu ƙarfi don a kiyaye shi don kun san inda har da kai kungiya kamar sils ya zamanto ba a aikata irin waɗannan manya-manyan ayyuka ba talaka suka gani don ruwan caji ko ko ruwan filif nijar da suka ɗauke ai dada ina tsammanin rayuwa ta yi wuya a cikin wajajen nan to shine a ce fata tun yanzu eh, a ɗauki matakai waɗanda za su kiyaye irin waɗannan matsaloli. Wannan aiki na daga cikin jerin matakan da kwamitin na ke shirin ɗauka domin tunkarar matsalolin da ke da nasaba da canjin yanayi. misalin illolin da wannan al'amari ke haddasawa yanayin damana a mafi yawancin kasashen sahel inda akwai ruwan sha akwai ruwan noma in ma hadirin ya zo da gardama sai ce alhamdulillah an sami dubarun da aka yi to yanzu bisa ga wannan shi kuma an ba da umarni a ɗauki matakai sosai yadda za a amfanin da ruwan da ke akwai a ƙasa in ma hadiri bai zo ba a san wani mataki ya kamata a daidaita don eh, ba da karfi ga harkar noman rani ko gandarin ne fanni-fanni. Shugaban kasar Burkina Faso Rockmar Christian Kabore da ke karɓar shugabancin kwamitin na Sils daga hannun takwaransa na kasar Mali Ibrahim Bubakar Keta ya gargadi daukacin kasashe mambobi su gaggauta biyan kudaden karo-karon da yawa jaba a wuyansu ta yadda za a gudanar da ayyukan kungiya kamar yadda ya kamata. Il faut ici et maintenant prendre l'engagement de payer tous nos cotisations qui sont en retard. Mayar da hankali ga ayyukan samar da makamashi ta hanyar rana da iska na daga cikin muhimman shawarwarin da taron ƙwararrun kwamitin na Silis da ya gudana a nan Yamai ya gabatarwa taron ministocin yankin na Sahel. saboda haka bayan nazari a kan wannan dubara shugabannin ƙasashe a yayin tasa haduwar suka amince da wannan shiri da aka yi amanna kan fa'idar da yake da ita wajen bunƙasa tattalin arzikin waɗannan ƙasashe goma sha uku. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To gaida Suleiman daga jamhuriyar Nijar kuma bari mu ƙetara Najeriya inda wasu 'yan ƙasar ke ci gaba da bayyana rashin amincewarsu da wanda aka naɗa sabon shugaban hukumar tsaron ƙasa ta NIA saboda a ganinsu an yi babakere. To sai dai gwamnatin ƙasar ta ce ba a fahimci al'amarin ba ne. Ga dai wakilinmu a Abuja Hassan mai na Kaina da cikakken rahoton. so daga farkon farin farko shugaban kasa bai kamata a ce kana da shugaban hukumar leƙen asiri ta cikin gida sss dan katsina sannan ka ƙara ɗauko shugaban hukumar leƙen asiri ta waje ta nia ka ɗauko dan katsina ina ga wato akwai abin da ake cewa dangerous presidents babban editan jaridar yanar gizo ta daily nigerian kenan jafar jafar ke korafi dangane da naɗe-naɗen gwamnatin shugaba muhammadu buhari inda ake zargin bata cika yin la'akari da cancanta ba. A baya nan dai naɗin da aka yi wa Ahmed Rufai Abubakar a matsayin darakta janar na hukumar tsaro ta NIA na ci gaba da shan suka hatta daga bangaren magoya bayan shugaba Buhari irin su kwararren dan kwadago Comrade Isa Tijjani. Shugaba Buhari namu ne amma ba zai hana kuma idan mun ga abin da aka yi ba daidai ba mu fito mu faɗi shi. a gwamnatin da take gadara da maganar tsari da tabbatar da gaskiya a ce an samu mutumin da ya rubuta jarabawa na neman zama darakta sau biyu ya faɗi ka zo ka ɗauko shi jarabawa ba kuma ya zo ya samu bagasa ya zauna a kai ana son a tabbatar da inganci a wannan aiki ko mutumin da ake zargi ake a ba dan Najeriya ba shi wannan mukami yana da sarkakiya darakta general ne na wanda zai kare yancin Najeriya A harkar gaba ɗaya embassies ɗin da ke duniya idan ka ɗora mutumin da yake da ayar tambaya to fa ka sani komai ne zai zai iya faruwa a ƙasa eh, amma duba da shugaba Buhari kwararre ne a sha'anin tsaro hmm. kana gwada kella ya san abin da ku ku sani to in akwai abin da ba mu sani ba sai a fito a faɗa idan aka yi garaje aka bari wasu suka zo suka ruɗa gwamnatin Buhari nan kamar yadda muke gani yanzu gobe ina za su kai mu to ko yanzu menene abin yi eh, jafar jafar ya ce akwai mafita ya kamata a ci shugaban kasa ya tsayar da wannan abin ya bi abin da ya dace an bi mai dokar aikin ta ce abu abin da kwamitin baba ganakin gibe suka aiwatar suka ce ya kamata a ce wanda ya fi kowa matsayi a hukumar shi aka ɗauko ci gaba saboda yanayin aikin hukumar ma'aikacin gwamnati yawanci in kana ka masa mutum bare daga waje balle irin wannan hukuma bai kamata a ce an saka wanda kowa ya san shi irin ana ta cece ku ce akan kasancewarsa ba. Ko wani martani gwamnatin za ta miyar ga ministan matasa da wasannin Najeriya a barista Solomon Dalon. Menene tarihi yanzu aka fara irin wannan Obasanjo ta yi shekara takwas yana mulki a kasar nan dukka sun jami'an tsaro da suke mulkin Kirista ne. Wancan lokacin ba a ce gwamnati yamma ba sai yanzu. To amma barista masu wannan korafin suna sun ɗauki misali cewar ka duba manya-manyan hukumar tsaro guda biyu a Najeriya hukumar DSS da NIA mutane ba 'yan jihar su. A nawa gani zai kamance da an cire bayarbe a mayar da bayarbe kamar yadda Najeriya halin Najeriya take. Amma shi shugaban kasa wanda yake da ikon naɗi. ya dube wa zai iya rike mishi wannan wurin. a Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To a gaida Hassan, yanzu kan lokaci ya yi da zamu ɗan zakuɗa gefe Jummai Ali ta shigo da shirinta na tsaka koko dai na ce sai bango ya tsage. Masu sauraron sai bango ya tsage Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin jikin gabatar da wannan shirin. Yau idan Allah ya yarda ministan albarkatun ruwa injiniya Suleiman Husaina Adamu zai yi da ba da amsa ga dukkan tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage. To, salamu alaikum. Wa alaikum salam. Sunana Suleiman Abubakar. To, ni dai tambayar da nake so in yi wa mai girma minista a takaice ita ce. To, a takaice dai mai girma minista ya ji dukkanin matsalolin da ake fuskanta game da ruwan sha. Har ma ya ba da misali da cewa akwai karancin irin waɗannan matsaloli a jihar Kano. Idan aka kwatanta da sauran wurare. To, shin anya kuwa hukumomin da abin ya shafa sun san eh, masu samar da ruwa sun san matsalolin da sauran wurare suke fuskanta na halin matsi idan sun sani a takaice mai girma minista ne matakai suke ɗauka domin ganin cewa an magance su. To da Suleiman ita ce tambaya ka kawai ko? Ita ce tambaya ta. To minista wace ansa za ka ba shi? Ina ganin a duk wata hukuma ai ta san abin da tun da ke kusa da jama'a ta eh, ai za ta san abin da yake faruwa kuma kamar yadda ce ana ana kokari amma watakila kokarin dai bai kai yadda ya kamata ba ya kamata dai a ƙara himma a kan a ƙara ba harkar ruwan sha muhimmanci abin da kullum nake kiran gwamnoni kenan a kan haka kuma duk inda na samu dama ina gaya musu ah, tunda alhakin nan dai akan su yake ah, mu kuma muna a shirye muke mu tallafa musu in mun ga suna kokarin yadda ya kamata mu za mu tallafa musu amma abin da suka baro shi ne ba a ba abin tsari a tsara abu sai a zo a yi kawai abu da ka ba tsari ba ba a shirya shi ba ba a yi taswira yadda ya kamata a abubuwa ba ya kamata a canza wannan kuma a daina tunanin cewa ana yin aiki ne kawai don saboda zaɓe ana yin aiki ne don jama'a don al'umma gwamnati ko ka zo ko ka shekara ashirin kana mulki wata ran za ka tafi ka bari wani ya zai abin nan to ka yi iya abin da za ka yi wani ya zai ɗora a kai don dai jama'a su amfana ba wai abu kai kuma ka haƙura eh, kai biya kokarin ka mutane za su gani ayi mutane su ne alƙalai da sai ka an fito ana ana biki ana nuna cewa ga abin da ake ba shi ne amfanin gwamnati. to amma mai girma minista muna da wata matsala galibi idan mm. aka fara aiki kamar idan wannan gwamnatin ta zo ta mm. fara aiki idan sabuwar mm. gwamnati ta zo yawanci abin da na lura da shi kenan maimakon a ɗora ko kuma in akwai gyara a yi a ɗora akan abin da na baya ya bari kamar maganan kwangila da kake faɗi sai a ba a ɗan kwangila mm. aiki bai gama ba idan sabar gwamnati ta zo kuma sai a nemi wani a bashi shi da abin da yake faɗa a kin ga a tsarin yanzu yanzu ai ana ga mu ni a tsari na yanzu a yanda na samu aiki ɗari da goma sha shida na shekara biyu nan ba dora wani sabon aiki ba na ba muhimmanci a akan wani ayyukan da muka tara a ci gaba da su haka kuma gwamnati ya kamata tafi abin da yake kai kawo wannan saboda kawai ta tafarbarewar harkin mulki a kasar nan to ai shi Allah da ana kan hanyar tafarkin gyarawa malami na gaba bismillah ko kana mustafa Sani to a wata shawara minista yake da ita da zai ba ga al'umma musamman zaka ga a da mu a nan jihar Kano lokacin muna samun ruwa za ka ga pipe ya fashe amma kowa ya yi birth da shi saboda gani ake bai hakkin gwamnati ne da so su wannan al'umma ba su iya gyara wannan abubuwan ba ta ɗaya kenan. to minista ka ji tambayar shi. a ban ji ba sosai ya ce. wai wace shawara za ka ba al'umma. al'umma ya kamata su san cewa su ma suna fi da haƙƙi. ba komai ne gwamnati za ta yi musu ba yanzu in kayi abin da yawancin ne yake kawo fasa bututun eh, ruwa mutane ne suke zuwa suke abin da ake kira illegal connection baka je ka bi ka'idojin da ya bi ka ja ruwa gidanka ba sai ka je kawai ka kira plumber daga ko ina watakila ba ba kwararre ba ne ya zo ya fari ya sa maka ruwa ya ja maka ruwa Allah kaɗai ya san kuma ruwan da yake yoyo a wannan wurin saboda haka mutane kuma idan hukuma kamar yanzu a Kano gidan ruwa yana calawa idan an je an fasa bututun ruwa a jakala ya za a yi wannan wanda yake huro ruwa daga turo daga talawa ya san cewa famfo bututu ya fashe ai sai an je an kai rahoto hmm. don ba a kai rahoto ba an gaya musu an ce ga abin da ya faru ya za a yi kuma kai baka ma biya kuɗin ruwan nan ba saboda haka ina za su samu kuɗin kayan aikin da za su zo su canja wannan bututun eh, ruwan ya ka ya kamata mutane su ma su san cewa suna da haƙƙi abubuwan da abubuwan da ake don jin daɗin jama'a ake to amma su san cewa suna da haƙƙi ba kawai su su sa hannunsu a jihu su eh, ko ko su shiga harkar su suna jin da sai gwamnati ta zo ta yi musu mutum na ƙarshe ya zo ya tambaya ko Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sunana Usman Abbas. To Malam Usman minista yana jan ka. na mai girma minista a muka duba yanzu muna karni na ashirin da daya shin mai girma minista ba ka ganin lokaci ya yi da za a ce yan takarkarin mu sun daina mana kamfen da za a samar muku da ruwa za a samar muku da titi ma'ana ina nufin ya kamata a ce gwamnatocinmu sun ah, samar da wasu hanyoyi tambaya kake ko shawara kake bashi Na'am, to tambayar mm-hmm. shi ne hajiya. Wani irin hoɓɓasa yanzu a mazaninsa na minista abubuwan da suka saka a gaba waɗanda za su aiwatar mu al'umma domin muna a lokaci ya gabato na zaɓe wani irin program ne a gabansu na samar da ganin an samar mu al'umma ingantaccen ruwan sha. ina ganin fa kafin malam rabiu ya tambaya wanda ya tambaya kafin shi abin da ya tambayi minista kenan kuma minista ya yi bayani ba ka kusa kasan ranar alhamis muke sa wannan shirin ko na sai ku eh. yau wato in ka saurara za ka ji bayanin minista insha allahu to mu ma mun gode minista mun gode mun gode da ka samu dama ka zo wannan fili na sai bango ya tsage ka ansa tambayoyin masu sauraron mu To Haka kuma muna godewa Malam Rabi'u Lawal da wakilan sashen Hausa Hassan Maina Kaina da Nasiru Elhikaya da suka taimaka wajen haɗa wannan shirin. A makon gobe idan Allah ya kai mu. To, Malam Umar, na farko dai mun samu matsala biyu akan rehabilitation board wadda mun yi maganinta wato doka biyu aka samu. kowace tana karo da juna akan batun maganar rehabilitation board amma yanzu shi kwamishinan shari'a majalisa sun tsaya kan guda ita aka gyara ita ce wadda za a aiki da ita za kuma a rehabilitation board sannan bayan an yi rehabilitation board akwai ishu na rehabilitation centers inda za a koya mutane sana'a gwamnan jihar katsina a ɗakin kara kenan alhaji aminu masare filin sai bango ya tsage ya gayyato shi a makon gobe a halin yanzu kuwa jummai ali ce daga nan birnin washington dc nake fatar a huta lafiya To a gaishe yanzu kuma ga wasu daga cikin sakonnin da ku masu saurari kuka aiko mana. Sakon farko ya ce Assalamu alaikum muryar Amurka da alama dai matsalar karancin man fetur tana neman tafi karfin gwamnatin Najeriya Garin cewa har yanzu babu wani bayani mai gamsarwa daga kamfanin mai wato NNPC da fatan Allah ya kawo mana ɗauki amin. Sako daga Mansur Almugumel. Sai kuma sako na gaba sakon haɗin gwiwa ne daga Umar Adamu Katagum da Ibrahim Dan Baffa da Hassan mai caji Katagum. Suka ce Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Dan Allah ku ba mu dama mu yi kira ga gwamnanmu na jihar Bauchi, barista Muhammad Abdullahi Abubakar, akan gyara mana makarantunmu na sakandare a garin Katagum domin mun ji an yi shiru da wannan batu tsawon lokaci. Sai kuma saƙo na gaba ya ce Assalamu alaikum VOA. don Allah ina kira ga gwamnan jihar Kebbi Alhaji Atiku Bagudu da ya taimaka ya gyara mana hanyar mu ta garin Fana da ta wuce mai gwaza ta bulle dukushi domin wallahi motoci da fasinjoji suna wahala sosai ga wannan hanya da fatar Allah ya sa kira na zai kai kunnen gwamna sako daga Salihu Isa Fana da Ahmadu Dodo mai gwaza jihar Kebbi Sako na gaba sakon shehu Adamu Rijau ne ya ce Allah ya sa tura rundunar sojoji zuwa jihohi shida da ke fama da rikice-rikice kamar na kabilanci, rikicin manoma da makiyaya da kuma satar mutane tare da neman kuɗin fansa da rundunar sojojin Najeriya ta yi ya zamo sillar kawo ƙarshen matsalar baki ɗaya. Sai kuma sako na gaba ya ce hakika muddin jam'iyyar APC mai mulki bata kawo ƙarshen rigingimun cikin gida da ya dabaibaye jam'iyyar ba to zai wuya ta kai labari a zaɓe mai zuwa na 2019 sako daga usaini abba dambam unguwar musan kuri sako na gaba ya ce salam voa hausa Da fatan gwamnatin jamhuriyar Nijar za ta amshi bukatar kawancen adawa mai zaman kansa wajen gaggauta sako mambobinta da ke tsare wajen 'yan sanda domin a gudu tare a tsira tare sako daga Alhaji Umar Forever da Adam A. Adam Gashuwa. Sako na ƙarshe ce Salam VOA Hausa hakika yunkurin kungiyoyin fararen hula a birnin Abuja Najeriya na taron samar da dabarun jawo hankulan kamfanoni masu zaman kansu domin taimakawa gwamnatocin ƙasashen Afirka ta yamma wajen yaƙi da matsalar sauyin yanayi abu ne mai kyau da fatan kamfanonin za su amsa wannan kira daga fatima garba na kwalo a jaura da fatima isa mai kanti gashuwa To masu sauraron mu karfa a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. cutarwa. yanzu kuma ga Naziru Ahmad Hausawa da takaitattun labaran duniya. To Koriya ta Arewa ta gudanar da wani gagarumin faretin sojoji da tankunanta na yaƙi ana kwana ɗaya kafin a soma wasannin motsa jiki na Olympics a makwabciyarta Koriya ta Kudu wacce suke zaman doya da manja. Kafofin gwamnati a Seoul sun ce dubban mutane ne suka halarci shagalin kallon wucewar mayakan da kayan yakin da aka gudanar a dandalin Kim Sung na biyu da ke can Koriya ta Arewa. A halin yanzu kuma mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya tabbatarwa al'ummar kasar ta Koriya ta kudu cewa Amurka za ta yi aiki da su wajen ci gaba da matsa koriya ta arewa lambar ta watsar da shirinta na neman kera makaman kare dangi na nukiliya da masu linzami. rundunar sojan amurka ta ce jiragen saman yakin gamayyar kasashen da take wa jagoranci sun hallaka mutane kamar ɗari da rundunar ta ce magoya bayan gwamnatin siriya ne a cikin wani harin da jiragen suka kai kan mayakan 'yan adawa a arewacin kasar rundunar gamayyar sojojin da amurka ke wa jagoranci sun ce sun kai farmakin ramuwar gayya ne akan su mayakan 'yan tawayen da suka kai hari akan mayakan sdf da amurka ke goyawa baya To masu mu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai kuma a dakaci shirin yau da gobe. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma Naziru Ahmad Hausawa wanda ya taya ni da Julie Lathas Gresham wacce ta haɗa mana sautin da kuma injiniyan mu na wannan lokacin wato rap. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai can da dare lokacin da za a kira wayar mu a bayyana ra'ayi kan shin ko ana naɗe-naɗe a Najeriya bisa cancanta ko a'a. Mun gode.